sha uku ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu dawa da dari hudu da talatin da uku daidai da talatin da daya ga watan august shekara ta dubu biyu da sha biyu kamar yadda muke mai yan uwa ɗaliban wannan makaranta na darul hadisi salafiya alkawarin cewa yau da izinin Allah za mu gabatar da wa'azi domin kamar yadda muka saba fadakar da junanmu abin da ya shafi rayuwa yadda ya kamata mu gudanar da addini da mu'amala da sauran abubuwan da ya shafi gudanar da rayuwanmu idan aka samu ɗaya daga cikin 'yan uwa allah maɗaukin sarki ya azurta ta da samun karuwan aure to hakan ma a yau za mu wannan wa'azi domin yi kanmu nasiha da kuma ‘yar uwa Khadija Hassan Abdullahi ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta wa'azi da nasiha da taya ta murna na samun ƙaruwan aure da ta yi da angonta mai suna Aliyu Yusuf Ishaq muna masa addu'a da fatan alkhairi Allah madaukin sarki ya sa masa albarka. ya sa albarka a cikin rayuwansu ya azurta su zurriya tayyiba wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai yi alfahari da su a ranar da zai yi alfahari da gayyan al'umman shi a gaban annabawan Allah muna ma iyayensu addu'a da fatan alkhairi cewa Allah madaukin sarki ya masa sakayya da dukkanin alkhairai wanda ya nufin saka ma bayi na kwarai da suka yi tarbiyyan al'umman annabi har suka kai munzilin da za su haɗa tsakaninsu domin gudanar da rayuwa irin ta aure aure kamar yadda muka sani mu'amala ce da addini yake da ta cewa ɗari bisa ɗari a kai akwai shahararren hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya ja kunnin iyaye a lokaci ɗaya kuma ya yi umarni ga su ‘ya'yan da za a zo neman aurensu annabi ya ce iza ja akun mantar dauna dinahu wa hulukahu, duk sanda mutumin da kuka yadda maɗabi'un shi da kuma addinin shi ya zo neman aure a matsayin ki na uwa ya zo neman auren yarki a matsayin ki na ya budurwa ce ko bazawara aka zo neman auren ki ke da kanki a matsayinka na dattijo uba ko waliyan abun walicinka annabi ya ce wannan mai addini da ɗabi'a ku ba shi aure illa ta fa'alu in kuka hau kujerar naƙi ba ku bi wannan umarni na annabi ba annabi sai muku baki kuma ya yi ma al'umma ishara da matsalan da za ku jefa ta a ciki ya ce ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun arid ya ce fitina zai faru fitina zai yadu abubuwa na asha za su bunƙasa cikin al'umma wanda Allah kaɗai sun iyakan shi kina lokacin da mutumin kirki ya nemi aurenki kika shafa ma idanki toka kika ce ke san baki san wannan ba to ki fara lissafin fitinan da zai fara tunkaranki a rayuwa ko iyaye to kuma ku yi tunanin wannan a karan kanku sannan al'umma da suke rayuwa lallai ilalla ku tsayu wajen ku ga 'yan mata da zaurawa ana aurar da su ne ga mutanen da suka cika wannan ka'ida na annabi addini da kuma ɗabi'a na ƙware shi ya sa matashiyar wannan muhazara ta mu ta yau shi ne miji na ƙwarai abin nema ne ashe duk lokacin da ya kasance mijin da zai nemi aurenki mutumin kirki ne idan kika mu mufhomin wancan hadisi to ashe kenan ke din nan kina cikin alkhairan duniya da lahira iyayenki ma za su shiga cikin alkhairun duniya da lahira babban abin da ke damun 'yan mata da zaurawa da iyayensu makwaɗaita a lokaci shine idan wanda ya zo neman auren suka ga ɗan abin da za a ba su na nan kurkusa babu shi shine ba zai kashe mashi kuɗi wanda za a ci a sha a ce an yi biki ba to sai su fara kyamatan ba irin wannan mutum aure ai ba wai abin da za a yi wajen biki shine aure ba menene zai biyo bayan bikin mai yiwuwa abubuwan da zai yi na alfaharin da ku kuke son a yada a gari cewa an yi aure na alfahari iri kaza iyakan abin kenan kuma ya ciwo bashi ne ya zo ya kashe muku ko kuma jalin shi ne ya tattara gaba ɗaya zo ya batar a nan to kuma rayuwar auren da za ta biyo baya Allah ya kiyaye dama annabi ya ce fitina da fasadi zai faru mai girma amma wanda zai zo da true kalo ɗin shi ya bayyanar da hakikanin yadda al'amari yake mai addini ne mai ɗabi'a ba zai karya ba ba zai yaudara ba ba zai ha'inci ba wanda wannan kin yaudara da ƙarya da ha'inci ke nuni akan cewa in ma kun ba shi yar ba zai ci amananta ba to ko kuma ba irin wannan ne kuke so ba to shi sa ku ji tsoron Allah a cikin alkur'ani Allah madaukin sarki yana cewa wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa ima'ikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim Allah madaukin sarki yace ce ku auras da ‘yan mata da zaurawa da bayi daga cikin ku mutanen kirki, kinan kai ma ango ka ji, da kai bazawari kai ma ka ji, wacce ka nema za ka aura tsakaninka da Allah mutune kirki ce? idan ba mutuniyar kirki ba ce ba mai addini ba ce da ɗabi'a ta ƙwarai kai ma ka shigan gadi kai ma ka ga uku ka ɗana ma rayuwanka tarkon da in ka faɗa ciki to ba mai fidda kai sai Allah to kuma shi Allah da zai fidda kai to ka tsoka na annabin shi domin ya faɗi maka irin macen da za ka aura ita ce mai addini kuma haɗe da ɗabi'a na ƙwarai to yanzu in muka ce yanzu ina son zan yi aure kika ce to nima ina son zan yi aure to shi wannan miji na ƙwarai da ya zama abin nema to yanzu yaya za a yi a nemo shi to shi ne matakin farko ki ji tsoron Allah domin Allah madaukin sarki yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah madaukin sarki ya saman mashi mafita sannan wayar yarzuquhu min haisu la yahtasib zai zo mai da arziki ta inda bai sa tsammani ba idan tsoron Allah Allah madaukin sarki ya gamsu cewa ke din nan tashi ce to duk inda mijin na kwarai ya tafi komin nisan shi Allah madaukin sarki zai zo miki da shi to idan ya zo ka'ida a shari'a za a duba kafa'a idan ya kasance akwai daidaito tsakanin ke da shi to sai a je duniyan bincike a bincike ɗabi'un shi tare da cewa a yanayin shi da a gani an gan shi yana da ɗabi'u na kwarai to amma sai an je an yi bincike ta fannoni da yawa kamar yadda ke ma za a bi a yi maki bincike ta fannoni masu yawa dole ne sai an bincike yadda kike gudanar da mu'amala tsakaninki da mahaifiyarki in gidan kuma mahaifinki na da wasu matan ya kike mu'amalantan kishiyoyin mahaifiyarki dole ne a tabbatar da cewa ke din nan mutuniyar kirki ce wacce kike gudanar da mu'amala ta kwarai kike da mutunci da kuma girmama iyayenki domin duk mutumin da ya auro wata mace a matsayin matan shi kuma shi mutumin nan mahaifinki ne to wannan mace ta darajan mahaifiyarki idan ya zama kin zo kina tsiwa kina cin mutuncinta kina zaginta da sunan kina taya mahaifiyarki kishi to duk namijin da ya karambanin aurenki to matsalan da zaki je ki haifan mai a gida shine zaki rika cin mutuncin matan mahaifin shi in kuma kika tarar da wasu mata a gidan waɗanda suke matan ƙanni ko yayyin shi ne ba ka zaki ta kunna musu fitintunu iri-iri za a bincike ki in gidanku gidan haya ne ya kike zaune da waɗannan 'yan hayan dole a yi maki bincike ya kike mu'amalantar yaran da ke kawo talla gida shin kina tsawa da zagi da cin mutunci da watakansu? ya kike mu'amalantan almajiran da ke zuwa gidan ku bara ya kike mu'amalantan makota da kike shiga siyo wani abu ko kai wani abu ko zuwa ko menene a gidajen makota idan an aike ki siyo kaya a wani kanti ko za ki kasuwa ko kina ya kike gudanar da mu'amalanki a tsakankanin layukan unguwa tsakaninki da ƙawayenki tsakaninki da mazan gari ya kike gudanar da mu'amala idan kika je makarantar boko bincike ki a hanyar zuwa da kuma hanyar komowa haka ya kike mu'amalantan waɗanda ke kawo kayan saidawa a can makarantar me mu'amalan ki a makarantar islamiyya ya kike mu'amalantar malaman yan ajinku ya kike mu'amalantan su su wane ne kawayenki a makarantar boko da makarantar islamiyya da duk inda kike zuwa wannan sai an maki bincike ɗari bisa ɗari a kai domin za a ɗauke ki daga wani sansani ne zuwa ga wani sansani irin wannan ɗabi'an da kika ɗabi'anta da shi a nan to wannan ɗabi'an shi za ki je da shi can idan miji bai da tunani da hankali da hangen nesa kawai shi dai so yake aure to ko zai ɗaukara da kiyashi kun gano wannan da kyau ko dole ne sai an yi bincike keke da keke ba zuwa za a tambayi malamin islamiyya cewa me za ka ce game da wancan ba bai da cewa a kanta duk maganin da ya faɗi sunan shi ƙarya in dai ba kaifin haddanta zai faɗi ba wancan mutum ne kirki ne ina ya sani a yini da dare tana da awa 24 awa biyu take a islamiyya tare da shi awa 22 da suka yi saura a ina take yin su a gida ne to sai an bi waɗannan gwajeje a nan ne take rarraba awoyin an bincike take mu'amalanta a irin wannan lowajejen nata domin malami islamiyya in ta zo ajin islamiyya zai ganta da hijabi da niqabi da safa cikin mutunci ta zauna ta kammali zai iya bada da shaida ɗari bisa ɗari a abin da ya gani amma abin da ya biyu baya zai iya ba da shaida ne wata yar za a karanta ta raina mahaifiyarta to ko in ta raina mahaifiyarta ka shaida za ta raina mahaifiyarka akwai wacce ba ta jin maganan mahaifinta to ka tabbatar kai ma naka mahaifin ba za ta ji shi akwai wacce ke zaluntan kanninta to ka shaida za ta zalunci naka akwai wacce ta raina yayyinta to naka ma ba su tsira ba akwai wanda ke zaluntan yaran gari to yaran da ba ita ta haifa ba waɗannan su suka fi cancanta ta zalunce su domin wutan kishi da ke cikin ranta dole ne sai an yi bincike akan abubuwa masu ɗimbin yawa in mace ce mai yawan cin bashin mutane tana runtu tana cewa ba ta ci ba a zo a yi ta rigima da ita to lalle ka shirya za ta rika tada maka da tashin tashina a cikin gidanka dole ne sai an yi bincike a ke bincike ɗari bisa ɗari duk auren da aka yi shi ba irin wannan bincike ba akwai matsala to haka ke ma baiwar Allah ba kawai ustazu zai naɗo rawani ne ya saki gemu ya ɗage wando da aswaki masha Allah ya iya kira'a duk inda ake wa'azi suke haɗa spika su ne masu manyan kabarbari masu nauyi ya zo kawai ce yana son ki ba sai ke ma kin bikin mashi waɗancan bincike gaba daya ba kawai za za tambayi liman alagabar ta malam ya zaka ce game da wani sai ce nan muke sallah da shi shi ke nan liman ya faɗa abin da yake gani ɗabi'an shi da halayen shi ya ne ne ba kwa bincike akan wannan kawai abin da kuke cewa ko dai kun kosa kun kosa kun kosa ku yi mun kosa mu barba da yar mu ta je gidan miji a wani irin miji miji suna ya tara bayan Allah na kwarai abebanan kimantawa a cikin zuciyar din mai kaunan Allah kullum tunaninsu shine Allah ya azarta su su samu miji na kware gaskiya ne miji na kware abin nema ne bari mu ɗauko rayuwan fiyayyen halitta salawatullahi wa salamuhu alai wanda kun san shine Allah madaukin sarki ya ce mu aje a matsayin madubinmu ya zane mana fitilla wanda zai haska mana hanyar da za mu bi ya ce laƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle ilalla abun koyi kyakkyawa in dai shi muke fatan mu koya to mu kalli rayuwar manzan Allah mu kwaikwaya daga wannan sai Allah maɗaukin sarki ya raba al'umma ya ba su shawara ya ce ba wanda zai koya rayuwar shi daga annabi sai faliman kana laha. wal yawmal akhir ga wanda yake fatan ya haɗu da Allah salon amin kuma kiyama ta mai sauki kun gano wannan da kyau ko shine kadai zai kwaikwayi rayuwa da dabi'a irin na annabi jama'ar musulmi ku waiwaya farkon tarihin annabi tun kafin ya zama manzon Allah mutanen garin makka ne da kansu suka sami suna al'amin sau da aminci mutumin kirki ne wajen abin da ya shafi dukiyan al'umma ba dangin iya ba dangin baba ba kowa amma mutum in yana da 'yan kudin shi zai ba da amana duk garin maka ga iyayen shi ga 'yan uwan iyayen shi ga 'yan uwan haihuwan shi ga kowa ba zai ba kowa ba sai ya kai gidan annabi zai danka mashi da ya san sanda yake bukatan dukiyar shi ba gara ba zago za ya same ta Sau da aminci na annabi lokacin da zai tafi hijira kafiran nan suke neman shi ido rufe su hallaka shi amma sai da ya zayyana masa yadda ali cewa duk wanda ya zo ya yi kuwan cewa yana bina to ga kudin shi ga sunan shi ga komi a bashi ya saɗe ya kama hanya ya tafi ya ba su waje in wanda sai ce iye eh, ni kuke neman ku hallaka kuma ga kuɗin ku a hannuna wallahi da shi zan yi guziri sai ba kan shi fatawa ya je ci haram kuma haram din nan ta bi shi na dindindin to kenan sai ki kwaikwayi wannan ɗabi'a na annabi shin mijin da zai aure ki yana da ɗabi'an amana in yana da ɗabi'an amana dangane da abin da ya shafi dukiyan al'umma to kina da aminci ba zai kinkimo haramun ya zo maki da shi gida ba domin annabi yana cewa kullu lahamin na min haramin fannaru aulabi duk tsokan da ta ginu da dukiya na haram to ba inda ya cancanci wannan tsoka ta zauna in ba wuta ba annabi ya ba da labarin wani bawan Allah matafiyi wanda ya yi tafiya daga waje mai nisa jama'ar annabi tafiya ɗaya ne daga cikin wajeji da yanayi na matafi in yi addu'a a wannan waje da wannan yanayi kai tsaye za a karɓa mashi to shi wannan matafin ya cika ka'idan karban addu'a ɗaya sannan kuma ga cikin bukata ana son mutum lokacin da yake matsanancin bukata to ya ɗaga hannu ya roƙi Allah a wannan yanayin da yake cikin damuwa ka'ida ne da sharaɗi na an addu'a sannan yana daga cikin ladabin ansan san addu'a shine ɗaga hannu kuma in za a yi addu'an nan a tabbatar an gabatar da yabo da kirari ga Allah madaukin sarki da tsarkake shi kuma yayi annabi ya ce ya taho cikin tafiya gashi cikin bukata gashi ya daga hannu kuma yana Allah Allah Allah amma annabi ya ce amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil harami yace fa anna yustajaba lahu abincin shi abin shan shi suturan shi an ci da shi da haram guzurin da ke tattar da shi ma haramun ne ta yaya za a karɓi mashi shi ta yaya manufan shi manufa za ta zama mai kyau ce yar uwa ki duba ki gani mijin da zaki aura sana'an da yake yana cuda ta da haram ma'aikaci ne wanda yake dumbuzan kudin al'umma ya zo miki da shi ya ɗinka miki shadda ya dinka a atamfa ya zo miki da lace a zo miki da kayan shafe-shafe da nau'o'in abinci iri-iri to kina cikin haɗari. manufanki ba za ta taɓa biya ba Ɗan abin da zai samu ya kawo maki na halaliyan shi ki ansa ki haƙura da wannan matan magabata na kwarai idan mazajensu za su fita biɗa. zaunar da su suke suna roƙonsu suna lallashinsu su ce ku je muna muku fatan alkhairi Allah ya buɗa muku abinda kuka samo komin karancin shi ku zo da shi za mu ansa za mu gode in bai samu ba ku dawo za mu iya haƙuri da yunwa amma in kuka samu haramun ba mu yafe ku zo mana da shi gidan nan ba domin ba za mu iya yin haƙuri da azabar Allah ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan to da biyar annabi da Allah ya ce mu kwaikwaya daga wajen shi ɗaya daga cikin ga akwai amana to bayan da za a yi mutum ya zama mai amana ya zama mai gaskiya bayan da za a yi mutum ya zama mai amana kuma ya zama mai gaskiya sai ya zama mai kiyaye alkawari ana rasa ɗaya to za a waɗannan ukun za su rushe shine sai mutum ya zama makaryaci mai saba alkawari ko maciyin amana to wannan bai halatta aure shi ba ba don komai ba saboda ya siffanto da wasu siffofi na nifaka idan mutum ya zama tsakanin shi da mahalicin shi akwai nifaka to ki tabbatar ke ma ba za ki taba samun aminci ba sai ya ha'ince ki shi sa dole ne sai an ɗabi'antu da wannan ɗabi'a na annabi kenan miji na gari miji na ƙwarai wanda zai zama abin nema ga kowace mace to dolan shi ne sai ya zama mai amana zama mai amana maganganu ne da yawa curarru a nan amana gaskiya rikin alkawari domin kiɗin nan da aka ɗauka aka bashi to amana ce a hannun shi dole sai ya rike ki da gaskiya sannan kuma sai ya kiyaye alkawarin Allah da aka aza a kan shi annabi yana dab da ziyararsu maganan da ya faɗi na ƙarshe shine wastausu bin nisa'i khaira ku yi zamantakewa haɗe da kyautata wa mata duk mutumin da bai cika waɗannan ɗabi'u ba ba zai iya kyautata maki ba ku daina gaugawa da zakwaɗin cewa ƙawata ya yi aure ni ma sai na yi wa za ki aura waɗannan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne sayyida khadija al-kubra ta yi kwaɗayi har ta samu ɗaya daga cikin ma'aikatanta cewa a kira mata annabi ta ɗibu dukiya mai yawa ta bashi cewa ya je ya riƙa yin sana'a da wannan dukiya abin da suka samu su riƙa rabawa sanda dukiyar khadija suka je hannun annabi sannan ne ta fahimci mutum mai amana mai gaskiya mai rukon alkawari abin ya kayatar da ta ba dan karami ba a lokacin ne ta zauna ta tattauna da kawarta mai suna nafisa cewa lokaci ya ya kamata yi aure ɗan khadija mace ce attajira ta ce kuma ni ba wanda nake sha'awan ya zan mijina sai muhammad amma na rasa yadda zan tankare shi ta ce ɗabi'un shi gabaɗe sun man a daidai wannan lokaci manzon Allah fa bai zama rasulullahi ba Nafisa ta ce a bar aiki a hannunta irin abin da ke cutar da ku a yau shine mutumin kirki ba shi ne zaɓin ku ba sai mutumin kirki ya taso a unguwa kuna kallo har wata da sa faɗanta ta ɗauke shi ana nan ana ta rara gefe ana rara gefe ana rara gefe ke kasa cafkewa sai ke ce ni kamar ni wai in tura in ce a man farautan wani Allah ya kiyaye baki kai darajar Khadija ba baki kai dukiyan Khadija ba a yau in kina son a musalta a kwatanta a kimanta dukiyan khadija sai a ce kaman dangote ne da wanda talaka zai iya kallo a matsayin mai kuɗi saboda sai saidawan shi ya shiga kowane gari kowace unguwa kowane gida ana cin abincin da dangote ke kawowa to khadija ta kai haka sannan khadija ba ce sannan yar dangi ce bari ku ci lokacin da nafisa ta je ta zauna gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ta ce mashi ya muhammad me zai hana gashi ka taso matashi ka kai ma munzalin karfinka sannan ga sana'a kana yi ba abin da ya maka saura irin kai aure sai ce kash to ni ina ni ina aure yanzu shi maraya ne rasulullah sai ta ce a'a shin ba na gayyace ka in sada ka zuwa ga mace kyakkyawa mace yar dangi mace mutunci mai ɗaukaka mace mai arziki ba sai annabi ya ce da ita kai kai kai ina ne ko wannan waje haka sai ta ce in na kai ka shin za ka ansa ya ce me zai hana in kun lura a nan wajen nafisa mutuniyar kirki ce mai amana in wata ce ta je ta samu wannan daman kanta za ta shigar ƙila ba mamaki tana hanyar shigarwa sai kuma shi ya gaba taimai ba shi kenan kunga ta ɓata biyu ɗaya ba ta gyara ba sakamakon tafiya da ta yi tana dakon gaskiya amma ta ƙare da cin amana sai Allah madaukin sarki ya barar da hajar da ce wannan magana annabi yana jiran ya ji sai da ce ba wata nake magana kanta ba khadija ce ya ce wai wai wai ina ni ina khadija sai ta ce kai dai in kana so bar al'amari a hannuna kun ga in kece kika ji au ai ce man ta yi dama in zo in ce ka san ita wata shirme ce wai yanzu wata yada gari ma wai kai take so to in ga ganin dai za ta yi maka to shikenan ba da wani abu ga dai yan mata dai a gari ka tsaya mu bazawara to ke maciyar amana ce Khadija ba ta yi haka ba bai aya Nafisa ba ta yi haka ba sai ta ce ka bar man al'amarin a hannu na haka ta ce mashi kun ga anan ta gano annaba yana ciki can kuma ta gano dama an gaya mata ita khadija tuni tana ciki daga karshe sai aka je aka dede ta al'amari har aure ya wakana saboda da aka ɗauki al'amarin khadija aka kai gidan su annabi ba wanda bai yaba ba don an san mace ce 'yar mutunci don 'yar maka ne shi ma ɗan maka ne kowa ya san kowa aka zo aka yi aure khadija ta girmama ta martaba ta kalli daraja irin na annabi ta bashi matsayi kafin annabta zamanin annabta kuma ta bashi goyon baya da gudunmawa doriya da duk wani goyon baya da gudunmawan da wani ya taba bashi khadija ta ji daɗin zamantakewa da annabi har ya kai ga mala'ika jibril yana zuwa yana cewa Allah ya ce a karanta ma Khadija sallama saboda ta kula da annabin shi me yasa Khadija ta iya kulawa da annabi saboda ita da kanta kafin auren ta nemi miji nagari domin ta bincika duk cikin manyan attajirai da manyan sarakuna da 'ya'yan manyan mutane da ke zuwa neman aurenta da ke garin makka to babu wannan maraya ba wanda ya kai shi ba wanda ya cin mai na ya ɗaran mashi kuma kakkumanta aiki yake a ƙarƙashinta mun gano da kyau shi yasa ba laifi ba ne idan wani ya zamanto yaron aikin gidanku ne shi ke muku sharan gida da wanke-wanke da gadi kuma shi ne ma a matsayin mai gadin gidanku idan ya zama mai addini ne da ɗabi'a harki cewa Allah ya kiya ni ne fa boss ɗin shi a ce wai ni ne zai ce zai aura in ba rai ne ba ai ba ki kai Khadija ba mun gano wannan da kyau ku. da ta haƙura da duk wani yanayi da take ciki yau ita ce farkon matar annabi da za ta fara shiga aljanna sanda annabi Allah madaukin sarki ya sa ya rabon aljanna a daidai wannan lokaci fatimatu zahara ta zo ta ce ita mahaifiyanta to yaya fa ta ji ana kyautan aljanna wacce aka fara addinin da ita ita kuma an ji shiru aikan ki ce haka annabi ya ce Allah ya ce ya mata bishara da wani kankararren gida aljanna na zinari da azurfa wanda babu hayaniya a cikin shi wannan shine riban da mace ke samu duk lokacin da mutumin kirki ya zan shine mijinta kun fahimci wannan da kyau ko a sanda khadija Allah madaukin sarki ya mata rasuwa kasancewan shi ma annabi ya auri ya kirki irin shi sai da ya ɗauki wasu lokaci ya kasa yin aure da in aka ce mamacin aure ne sai ce ina ga cimma khadija haka ake son ki zama bayan rasuwanki ko wani lalura da tsautsayi ya sa mijinki ya rabu da ke a waye gari miji yana alhini na rabuwa da ke ina fatan mun gane wannan da kyau amma ba ki kwanta ki rasu ya ce ka Allah ya maki ni to idan kika ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ina ganin kin shiga uku kin lalace a lahira mun gano wannan da kyau ko a daidai wannan lokaci azan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kwance na bacci sai mafarki an zo mai da wani ɗaki ko wani bukka haka wanda an ƙayata shi da tufafin alharim sai mala'ika jibril ya ce mashi buɗe ka gani wacce ka gani a ciki to matarka ce yana ɗagawa ba wacce yake gani sai sayyida aisha a lokacin aisha ta shekara shida ce ya ce ga siddiqul akbar aminin manzon Allah khalifa wanda bayan rasuwan annabi shi ya rike amanan da Allah ya ba annabi na isar da saƙo zuwa ga al'umma shi ce annabi in garin Allah ya waye sai ce to in wannan saƙo daga Allah ne Allah zai zartar da shi har sai da ya kai ido biyu sai da aka yi mai wannan zanci a lokacin ya tashi takanas sai ya tafi gidan sayyidina abubakar a matsayin abubakar abokin shi ne iz ya kole li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana aminin shi ne yace ka auren man da yakka sai ce haba yakka ce yace a magana yakka yata da anan bai taso ba ka auren man da ita ba je ko ina ba nan take ce na baka kaga idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu yazo ko bai zo ba kuma kafin mu ketare nan wanda zai zo ya nemi auren yarki ko ya nemi aurenki ki tabbatar da kin yi bincike hatta ga gidansu iyayen shi wasu irin iyaye ne ba wai shi kaɗai za a bincike ba idan ya zama irin da aka dasa a ƙasan da aka dasa wannan irin ƙasa ce muguwa to Allah ya kiyaye irin yabanyan da za ta fitar shi yasa ki neman ma ƴaƴanki kakanni na ƙwarai dan ke je nemo kakanni na kwarai. shi yasa muddin za a aure a je a nemo iyayen dattawa a je a nemo ƴaƴan dattawa kun gano wannan da kyau ku wanda su ne za a yi su rukuta da su cikin aminci annabi bai tsaya nan ba a lokacin da ya auri sayyida khadija ai sayyida aisha haka ta zauna a gidan iyayenta har tsawon shekara tara a shekara uku ta cika shekara tara abin mamaki ya tabbata kuma a wani lokaci a ce abin haushi yanzu wasu ku nan da matsala zai taso sai ce ta daura auren nan da wata uku sai ta da sai ce kaman wata bazawara ke kin kai Aisha daraja ne an daura auren ta sai ta shekara uku ma sannan ta tare kuma waye auren manzon Allah ne ba iyayenki sun kai darajar manzon Allah ne mijinki ya kai darajar manzon Allah ne ke kin kai darajar Aisha ne wanda kafin ma aure ta sai da mala'ika jibril ya gaya ma annabi cewa matakka ce duniya da lahira kenan tun kafin a aure aisha Allah ya sanar da annabi cewa aisha yar aljanna ce ku daina irin wani abubuwan da kuke yanayi ne ke sa a yi abu in yanayi ya hukunta a yi wani abu ko to ku haƙura da yanayin ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau lokacin da aka auri sayyida aisha ya rage ma annabi kusan shekara biyu ya hijira bayan ya hijira aisha sun yi hijira an je an tare a madina take cewa tana zaune tana wasa a bangaren inda suke wasa a cikin gida sai ga wasu dattawan mata guda biyu sun zo sun rukota sun kamo mata hannu suka zo suka gyara ta suka yi mata sha tara na arziki na kwalliya aka yi mata alawa ne ko aka yi mata dilika ne ko aka yi mata kunshi ne ko aka yi mata gyaran kai ne ko aka gyara ta fes irin da yadda kuke cewa kuna ma'amari yanzu aka fesa ma aisha kwalliya na mutunci ta ce ita bata zai da za ba yari ya shekara shida an daura mata aure ta bata san me ake yi kai shekara tara tana wasanta da yan bibinta an taho da ta gidan miji ta wata san da za a ba haka aka zo aka zaune da ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina da ma a ce ke ci ina ba ke bace Aisha ce abin da zai hada ko waje ɗaya da Aisha shine ke aiki irin na Aisha ki kaunacin mai ɗaki ki kaunacin mijin Aisha kuma ki kaunaci Aishar ta tawassuli da ƙaunar annabi sai Allah madaukin sarki ya ji ɗanki annabi ya ɗauki madara iyakan abin da ya mallaka kenan irin abin da kuke cewa yau ustazai ba su da komi sai kaza abin da ya mallaka kenan ya sha ya miƙa ma Aisha to ƙaramin yarinya da kunya mun gano wannan da kyau in ke ne zai gije to ya hankali kaka shanye duka ita ba haka ta yi ba sai da waɗannan dattawa suka yi mata tsawake kya bar ƙoƙo a hannun annabi an sa sai ta an sa sai ta sha sai ta miƙa masu sai suka ci a kama ma manzan Allah ne ita aisha ta sha suɗin annabi kenan iyayenta in sun tashi sha za su sha suɗin wa aisha sai suka ce a ke ai mu ne iyayenki mu ne kama mai gidanki shi na ka mika wa manzan Allah ya ƙara ansa ya ƙara ɗaɗɗaka ya sha shi ne sai mika masu wajen suka ce kuma sun goshi annabi ce in kakku haɗa yunwa da ƙarya suka ansa suka shanye suka tanɗe abin gaba ɗaya ce ba gashi ba aka ɗan nasiya 'yar na dattawa suka taya suka kama gabansu manzan Allah ya zauna da mai ɗakin shi sayyida aisha zama na kimantawa zama na daraja abladan amur dan as Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda a hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito wata rana an je wani yaƙi mai suna ghazwatu zati salasil ghazwatu zati salasil da aka je an zauna sai ya zo ya samu annabi ya ce ayyun nasu a habbo ilai cikin mutane kaf wa ka fi so ya manzan Allah ƙala sai annabi ya ce aisha aisha na fi so ultiminar rijal na ce to cikin fa wannan mun ji ɓangaren mata ka fi son aisha sai manzan Allah ya ce abuha mahaifinta baiwar Allah in ke mutuniyar kirki ce mai ɗabi'a na ƙware ƙoƙari za ki ki gina darajar iyayenki a zukatan mijinki a zuciyar mijinki da sauran zukatan dangin shi in ba haka ba kika je kika zubar da mutunci naki da na iyayenki sai a waye gari ba wanda ke kimanta gidanku yau ke ne fitina kaza gobe yaji gata kaza kullum ke kenan kina zuwa da abubuwan da za a yi Allah wadare da ke har wannan Allah wadaren ya kai zuwa ga iyayenki ku dai kalli karar annabi ya ce Aisha aka ce sai wace sai babanta shi sa ku ji tsoron Allah ku inganta ɗabi'a ku inganta addini ku rikide ku zo mutanen kirki Allah ya sa mu dace malamai suke cewa annaziru ila halin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk mutumin da ya kasa ya tsare ya sa ido don gane da halin annabi fi baitihi irin yadda ya gudanar da rayuwa a gidan shi wa ma'a da yadda ya mu'amalance su waɗannan mata nashi ya ta'allam lallai zai koyi kuma zai samu ilimi sosai na rahmatul islam irin jin kai na musulunci obisabatihi da kuma irin yadda musulunci yake da yalwa da wa mutane al'amura wa akhlaqihil husna da kuma irin ɗabi'u na ƙwarai wanda musulunci ya yi ƙoƙarin ɗabi'antar da mutane in harge kalli yadda annabi ya gudanar da rayuwa to za ki sha mamakin Allah a kan wannan miji na kwarai ne wanda zai haƙura da wasu ɗabi'u naki wanda kike da shi a matsayinki na mace zai iya haƙuri da ke a matsayinki na mai gajeren tunani zai iya baki oziri a lokacin da kuskure ko ganganci ya same ki zai iya kau da kai akan duk abin da zaki iya mai na wauta wanda ba zai iya haƙuri a kan shi ba amma in ya zo mutumin kirki ne wanda yake da ɗabi'a da addini to zai iya kau da kai a kan wannan abubuwa gaba ɗaya shi yasa abi salama ɗan abi abdurrahman ya samu wani hadisi daga sayyida aisha allah ya ƙara mata yadda ta ce kadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min gazwati tabuk aw khaybar annabi ne ya dawo daga yakin tabuka ko kuma mai ruwa ya yi shakkan cewa ko yakin haibara ne wafi sahawati ha siturun to a ɗakin aisha to akwai wani labuli wanda labulan nan a bayan shi ta tara wasu kayan da bari ita da kanta ta gaya mana ya suke fa habbat rihun annabi yana shigowa gida daidai shigowar shi daidai iska ta taso sai iska ta kada sai labule ya daga fa kashafat nahiyatu sitri an banatin li aisha to sai wannan bangare na wannan labule da ya daga kawai shi ne sai ga 'yan 'ya'yan aisha sun bayyana hukumanta haihuwa da mace ke ɗaukan ciki ta haihu sai da aisha bata ta taɓa haihuwa ba amma kuma sai ga 'ya'yanta wanda waɗannan 'ya'ya la'ibun 'ya'yan wasa ne so da yarinya ya shekara tara faƙala da yake annabi mai dabi'a ne na kwarai wanda yake da saiti mutumin kirki wanda ya iya karantan ɗabi'un mutane yake aje su a basa matsayin da Allah madaukin sarki ya aje su to bar ku je ya mu'amalance ta idan mijinki ya zama shashasha ne sai ce ke me naki na tara mana shara gidan nan a waje da su ai tun da ya san cewa ya dara maki shekaru to ya kamata ya tunanin cewa ya dara maki hankali duk namijin da yake sai ya zauna lafiya a gidan shi ya daina kallon tulun tsokan da matan shi ta zo da shi ya yarinya ce kuma annabi ya ce hunna innahunna khuliqna min bila’in duk tsufanta sai ta caba maka wani abin tafiyacin da sai ka ce kai cu annabi ne je masallacin juma'a ya isa dandalin mata fa yi nasiha ke cewa mata ku yi sadaka a don komi ba sai don mafi yawancin yan wuta an nuna min an ga mata ne wata ta miƙe ta ce don me a garin kaka me ya faru annabi ya ce ko in nan kuna kafirce ma irin alkhairan da maza ke muku annabi ya ce lau ahsanta ila ihdahunna dahar da miji zai kwashe rayuwar shi gaba ɗaya yana kyautata ma ɗaya daga cikin ku sai ran nan kwatsam yayi wani abin da bata gamsu ba sai da ce ma ra'aytu minka khairun qad yoni tunda nake ma ka taba man wani alheri ne me yin taba gani a wajen kan ba cutarwa ba yar guntuwan atamfan da ka zo sai mai dama da yin kayan ku gano wannan da kyau ku ba shigantakan da ba za ta yi ba na bai ce wannan yana daga ciki duk tsofan mace duk girmanta duk hayayyafan da ta yi in ita ta haifi masallacin nan fa wata rana sai dai Allah ya kiyaye to miji ya riga kokarin sauko da kiman shi yana zama level daya da ita sai ya zauna lafiya bari ku ga annabi ya jingina annabtar dattijo ɗan shekara hamsin da wani abu ya jingine shekarun duk wani gwagwarmaya da faɗi tashi da manyan mutane manyan attajirai manyan sarakuna da yake a waje ya jingine ya sauko da matsayin shi daidai da yarinya 'yar shekara goma sha da ya ido ya hango kayan wasa faƙala sai ce ma haza ya aisha me wannan kuma aisha ya fi da sanin ko me saboda kafin a haife ta ya ga yan mata na wasa da su amma saboda a jata a jika kin ji mijin arziki mun gano wannan ko girki kika sai tambaye ke ce kai wannan in ji dai shine kara tsallaka din nan dai ko kun gano wannan da kyau ko ko kakka taka ni sai ga sunan abin amma sai canza mu abin suna domin dai ta danyi dariya da ce kai dai mai gida ai kaza kenan a ah, ai kaza kenan sai abin ya zama da raha sai ya zama abin da dan dararrakuwa ka da jin gamsuwa da aminci ba a rika magana yanda kika san ana maganin mai gida da yan kwadugo ba in mutum ya shigo cikin gida ba haka ake mai iyali ba menene wannan kuma yake Aisha qalat sai sayyida Aisha sai ta ce banati ‘ya'yana ne ikon Allah ga mai gida bai san ‘ya'yan shi ba to in ba yaro ba ke irin wannan ɗabi'a don Allah mun fahimci wannan da kyau ko wai wai wai wai ‘ya'yana ne ai wara'a bainahunna farasan to a tsakaninsu sai annabi ya ga doki ga ‘yan bebi kuma ba doki a tsakiya laha janahani wannan doki yana da fakafakai guda biyu min riqaq fakafakan nashi na tsumma ne faƙara annabi bai tsaya nan ba bai ce hadda doki ba ba ka ke yi ba Ke ce ma hazal ladhi ara wasfahunna kuma wannan abin da nake gani a tsakiyar su menene tun daga yayan da ku yanzu Sallam na taslimul jadali mu miƙa wuya a daina jayayya mun ji ƴaƴanki ne wannan kuma fa kala sai da ce farasin doki ne. kala sai annabi ya ce wa ma hazal lazi alaihi a'a doki ne kuma to kuma menene wannan abu aka same a jiki kala sai aisha ta ce jana hali ai fuka-fukai ne kun ji mutumin kirki ne ke iya zama irin wannan yana tattaunawa da matan shi har ma wani lokaci zai lankwashe kafa ya ce a mai tatsuniya ya san ƙarya kike fa in kin gama tatsuniyar tsaf sai kuma ya maki nasiha daga baya akan karya haramun amma ai ya jawo ki jikin shi mutumin da ba mutumin kirki bane zaki dagan baki zaki magana sai Allah mutane ba su shirmanci kan kullum ana sa ki akan hanya kin kasawa kan titi kullun ana nuna miki abu ce me ke ci dan gaura miki marin kin kara magana kuma wallahi in kin yi marin ki zai to kin je kin auro kodago kenan haka zaki kare rayuwanki cikin fitina illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadan arid kin fara gani a ɗakin ki tukuna ma ma wannan kuma fa kike fuka fukai ne kala sai annabi ya ce farasul lahu janahani dokin ne da fufuke biyu aisha na ba kullun tana ganin dawaki a gari bata taba ganin doki ne fifike ba amma fa shi yaro abin da yake suranta wa kwakwalwan shi sabanin abin da idan ka ke gani ne kun fahimci wannan da ke ku yana zaune kai da shi zai ke gurnani zai ce ga dodo na yaro ke na yi yanzu yaro fuka fukai ya ce to aisha kuma dokin ne da fifike kuma dai kwanar sai da ce a amma same ta sulemana kai baka da labari ne cewa Suleiman dan Dauda yana da khailan laha ajniha yana da doki mai fiffike shukun Allah kun ji kuma yau annaba ake ma hadisin annabawa annaba ake ba labarin annabi Suleiman kuma yau in ba Aisha ne karamin shekaru ba haka zai faru ne yanzu ma wai har mamaki dake a'a kai baka taba ji ba annabi Suleiman dan Dauda yana da fiffike da yake manzon Allah shi ne manzon Allah wanda ya iya tafi da yan birni da yan ƙauye ya iya mu'amala da samari da dattawa ya iya gudanar da maza da mata yara da manya duk tawagan manzon Allah ne sai ya ce mai waya fada heka sai annabi ya dariya hatta na waje har haske da na naga taraman haƙoran manzon Allah ba da kyalkace da dariya Aisha za ji daɗi ko ba ta ji ba in baki auri mutumin kirki ba ke da ganin dariyan shi to Allah ya kiyaye sai ya zama kin make sa baka dariya sai hamma shikenan kawai ko dariya ka ba shi girci baka ce ya baka dariya sai ce tare na ni wai kaji wai mai gida ne ke ihun wai matan shi tare na shi to na nawa kuma kun fahimci wannan da kyau shi yasa ki tabbatar mijinki na gari ne shi yasa malam ai mana addu'a Allah ka sa mu samu maza na kware a mijin kware ai kafin ya zo aiki ne ke ma ki fara bincike shin tsakani da Allah ɗabi'un shi na kware ne ɗari bisa ɗari to kuma addini fa amma in kika bi kwaɗayi kyal na duniya ko to ke ma ko zaki ga kyal a rayuwanki miji na kware shine wanda zai tausa sa matan shi ga abin da take so da bai saba ma shari'a ba duk yanda zai kokarin zuwa mata da abin da zai inganta rayuwanta zai kokarin yin shi hadisi ya tabbata sai da aisha ta ce laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqumu ala babi hujrati ga annabi ya tsaya a dokin kofan ɗaki na wal habashatu yal'abuna bil khirab fil masjid mutanen ƙasar habasha su kuma sun zo suna wasa da kibiyoyi da masu da kayan fada a ranar sallah ne cikin masallaci wa innahu la biyar bi ridaihi sai annabi ya daga mayafi haka ya kare jikina likai anzur ila la'abihim ido na kawai ake kallo na ake yake bayyane ina kallon wasan da suke yi thumma yaqa'u summa ya kaifo min ajali annabi saboda ni in yi kallon ya tsaya hatta a kono anan lare an sarihu ta ce ni da kaina ne na gaji da kallon sannan ne tafiya na aisha ta ce faƙudurul kadarar jariyata hadithatis sin ku lissafa irin sha'awan kallo da wasanni irin na yarinya mai ƙananan shekaru wacce take alharisatu alal lahawi mai son wasa wai har wasa ya iya gamsar da ita cike ya ta isa ya isa ka ta ƙoshi har annabi ya zauna ya jira da sai ta ce ta gamsa ta ƙoshi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau wannan shine ɗabi'u wasu ɓangare daga cikin ɗabi'un miji na ƙwarai miji na gari wanda yake abin nema ne miji na kwarai shine wanda matan shi idan ta buƙaci abu bai da shi ba zai mata ƙarya ba ba zai mata dungu ba domin ƙarya da dungu ba ɗabi'an shi bane zaunar da ita zai yi mata bayanin da sai ta gamsu macen kwarai ita ce wacce take kallon ɗabi'a da yanayin gari shin akwai yanayi na samu za ta lissafa ta limitin ɗin bukatunta ba komai za ta ce a yi mata ba in ma ta ga miji yana hankoran yin abin da ya fi ƙarfin shi za ta kokarin nuna mai cewa mai gida a takaita yanayin rayuwar nan saboda halin da gari ke ciki amma ba ke kullum ɗabi'an ki shine ba ni ba ni ba ni ba ni in kika ɗabi'antu da wannan ɗabi'a kin kaɗi kun gano wannan da kyau ku karki yawaita wannan miji na kwarai shine wanda yake girmama iyayen matan da ya aura mai martaba su da kare mutuncinsu ta hanyar kare mutuncin shi da kuma mutuncin 'yan da suka ba bashi miji nagari shine wanda yake kokarin kare mutuncin matan shi ta hanyar tsare nashi mutuncin domin idan ya zubar da mutuncin shi a waje cewa za a yi mijin wance ne ba uban su na ne ba kina fitowa sai a ce a ai ga ta ku gane ta ba ba ku gane mutumin nan da ya rashin mutuncin nan a nan ba ai shi ne mijinta to miji na kwarai yana kokarin kare mutuncin shi saboda kada mutuncin ki ya tabu shin kakki yaudar da cewa aiki yanzu kina da kananan shekaru idan kika ga abin da baki gane ba za ki iya fita ba haka ake so ba so ake in an yi aure to a zama an yi shi ne dindindin aure ba ana yi shi part ba ne a je wani lokaci a je a dawo ba haka ake yi ba ba ku da labarin wata baiwar Allah ne wanda ba mu dai sani ba zai yi irin wannan tunanin ne ke kanta ma'ana kanta na fisga Allah madaukin sarki ya azurta ta ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baiwar Allah nan ana ce mata ibnatul jawu a ran da ta tari a ranar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga ɗakinta ka'ida abin da aka tsara kenan daren farko dama ɗakin amarya za a je ya danganta budurwa ce adadin kwanakanta na budurwa daban bazawara ne adadin kwanakanta na bazawara daban annabi yana zuwa sai ya zauna ya ce bismillah wara Allah ta ce wa ni ne daraja ni kyakkyawa ni yan manya ni ni ni irin lissafin darajojin iska da za ka zama ta a yau suna makansu ai in ke mai daraja ce to why not mahaifin ki aure ki ba shi kenan sai a huce wajen ba cin da Allah bai kaddara haka ba kuma bai yadda da haka ba ko wani ne zai aure ki to da kimanta shi ga darajar shi saboda haka annabi sai ya dauka wani shedanin aljini ne ke kawo mata wannan gigiwa ya daga hannun shi mai daraja sai daba kanta sai ta bude baki ta ce a'udhu billahi minka annabi ya ce a da zafi kin nemi tsare ga wanda yake tsarewa a sauka lafiya kuma ki tafi gidan iyayenki amma annabi da yake annabi ne nagari sai da yasa sahabi aka hada mata kayan atamfofi aka ɗiba aka bata aka sallame ta ita da kanta take ba da labarin ta ja ma kanta hali na tsiya gano wanda mai kyau kuma ba wanda zai aure ta tun da annabi ya aure ta to kawo muku wannan ne domin in muku nasiha da cewa ku ji tsoron Allah a matsayinki na mace ta gari ki rika lissafa irin kalmomin da za ki rika faɗi wa miji ko da ranki ya ɓaci duk yadda hankalin ya tashi mijinki ya maki laifi ki san kalmomin girmama wanda za ki amfani da su ki san kalmomin da za ki amfani da su wajen kai ƙaranki da nuna cewa abin da aka yi maki bai maki ba baki ji daɗin shi ba kuma kake kai ƙara wajen gida shi za ki kai makara domin Allah ya bashi wannan mukamin na cewa ar-rijalu qawwamuna halan nisa to in kika rena Allah to sai ki dauki wannan abu ki kai wani waje shi zaki kai ma shi ya hukunci shi ya canza in yana da tsoron Allah in fa mijin da kika aura shi ma nagari ne idan nagari ne nan da nan ɗabi'an shi za ta nuna mai abin da ya fa ba da kyau ba ne sai addinin ya jagorance shi wajen yi maki adalci kisa kullum ya kuwan mu ku daina kallon dukiya abin ma haushi cikin al'amarin kwaɗayin da wasu ke sawa yan kuɗin da ake ba su faɗi ta kara karya ba kuɗi ne wanda ake ce ma raran aljihu har yau ba taɓa ɗaukar miliyan ɗari an ba ki a matsayin kuɗin da za a yaudare ki da su ba wata kuɗin da ake yaudarar ta dubu goma ne dubu ishirin dubu hamsin da haka za ta zubar da mutuncinta ta zubar da addininta ta wulakanta iyayenta da danginta da al'umman annabi da tattake nasoshin da aka ce ta neman mutumin kirki da share kawai da cewa tana neman inda za ta huta ne sai in ga ki hutar bayan annabi ya ce akwai fasadun arid yana nan tafi Allah ya tsare mana imanin mu muna yin addu'a na musamman ga amarya Khadija da kuma angonta Ali da cewa Allah ya sa ma rayuwarsu albarka ya zaunar da su lafiya ya saka ma iyayensu alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum ina bata mun gano wannan da kyau shi yasa jama'a a kula da wannan wannan wani faifan kenan muka buɗu